Karfe biyar da minti arba'in da biyar Kalangu ke magana daidai lokacin gabatar muku labarun Hausa mai gabatarwa mutari Muhammadu yanzu kuwa ga mahimman kanunsu. A cikin mahimman kan labarun za ku yi cewa a yau ne aka kaddamar da shaushawa allurar rigakafi akan cutar sankarau a nan birnin Yamai. hadakan kungiyoyin kwadago na ƙasar Nijar sun gabatar wa ministar kwadago koke-kokensu albarkacin ranar sallar ma'aikata. Matsalar ruwan sha mai tsabta a zandar a wannan lokaci na zafi shine rahoton na musamman a yau zai mai da hankali a kansa. To yanzu kuwa sai a gyara zama. A yau da safe ne aka kaddamar da shawar allurar rigakafi a kan cutar sankarau a birnin Yamai. A cikin wannan tsari an fara shawar ne a cikin makarantun Boko. Omar Hama ya tattauna da Hadiza uwar gidan Sumana wata jami'ar shawar da ya tarar da ita a wata makarantar firamare a nan birnin Yamai. Ga abin da take shaida masa. Mun kawo mu masu shekara ɗaya zuwa goma sha tara domin a yi musu allura allurar yara na gudana ba tare da wata matsala ba da muka zo babu wasu uwayen yara da suka nuna adawa zan fara shausha kuma ba su takardar shaida da kyau ganin cewa tsawon allurar shekara uku ne da zuwa mu mun fara da ajin sai i e, ka mu san da malaman da ke kula da ajin reno su ma allurar na gudana aji aji muna cewa iyaye da su amince a yi ma allura cutar dan sankarau tana janyo mutuwa dalilin kenan muke jan hankalin iyaye yi musu kawo ɗinsu a musu allura da yawan mutane suna fama da matsalar cutar walsa mai saka kwanafi wanda idan ba a yi magani ba sai cutar ta hayaka salisu muhammad lawal jami'in kiwon lafiya a tsangayar kimiyyar kiwon lafiya a jami'ar abdulmumun jofo da ke nan birniya mai ga abin da yake shaidawa habiba ahmed Gyambon ciki wata cuta ce wani kurji ne da ke fitowa a cikin tumbi da ake samu idan haɗuwa ƙwayoyin halitta na kariya da kuma masu kai hari. Abin da ke kai ga wannan matsala shine na magungunan da ake ɗauka musamman magungunan kurji na ibuprofen, tetoprofen da ma aspirin haka kuma da shan taba da kuma wasu abubuwan ba da kuzari da suka da suke iya janyo alsa. Muna da wata halayya ta cin abinci wajen mu na cin abinci ba a lokaci ba sosai ba a ci da kyau ba ɗaukar lokaci na tauna abinci da kyau domin rigakafin alsa shine na kauce shan magunguna domin kiyaye matsalar kuma a gaggauta ganin likita tun da wuri. Albarkacin ranar Sallar Ma'aikata ɗaya ga watan Mayu, haɗakan ƙungiyoyin ma'aikata na ƙasar Nijar sun miƙa kokensu ga Ministar ƙwadago Idrisa Jibrila, Sakatare Janar na ƙungiyar CDTN ƙarin bayani da yi wa Hassan Nuru. Mun gabatarwa gwamnati da takardar koke-kokenmu da ke kunshe da batutuwa 35 sabbin batutuwa da kuma tsofaffi daga cikinsu da suka shafi yarjejeniya tare da gwamnatin da ta shuɗe amma ba a 'yautar da ita ba ƙudurin matsayin ma'aikacin gwamnati da kuma tsara batun alawus na ma'aikatan gwamnati da kuma biyan arias akwai kuma sabbin batutuwa da suka karu domin samun 'yancin makamashi cikin ƙasarmu da samun ruwan sha ga dukkan al'umma kuma batun sun sauka guda a bangar masu zaman kansu da kuma ma'aikatan gwamnati. A yayin wani aiki na rusau da hukumomin Yamai suka gudanar ranar 23 ga watan Avril sun samu nasarar kamen waɗansu tarko da waɗansu kayayyaki mallaki masu sayar da kaya na tafi da gidanka a bisa hanyar zagayen babbar kasuwar birnin Yamai. Dangance da wannan aikin waɗansu 'yan kasuwa sun yi wa Aliyan Li tsokaci ga abin da suke cewa. wanda al'umma wallumin tubar fallon wani hanya ta al'umma ce ba ta mutum ɗaya ba sakin hanya zai kawo amfani idan aka rufe hanya bai da amfani a gare mu mu kanmu da kuma garin mu idan za a sami wasu wurare inda za su baje kayayyakin su gaskiya zai fi sauki a gare mu ga bisa im fonda buluki to fonda da mu gaskiya rufe hanya matsala ce da gwamnati ta jayo idan aka kawo jami'an da ke kulawa da tsaro to hakan zai fi kyawu ina kuke so mu she saboda mu ma yan kasa ne mutane da suka fito daga maradi ko daga wasu jauhi suna zuwa nan ne domin buɗa in ba nan ba ina kuke so su she dole su yi hakuri da neman da suke har lokacin da za su kai matsayin saura A yau ne a Jami'ar Maraɗi aka buɗe wani zaman taro bisa bakuncin haure da canjin yanayi da matsalar rashin abinci da kuma juriya a Sahel. Wannan dai wani tsari ne na masana kimiyya da suka fito da shi daga ƙasashen Sahel Burkina Faso, Mali, Senegal, Chadi da ƙasar Nijar. Profesa Abubakar Togini na ƙasar Burkina Faso ya yi wa Muhammad Mamman ƙarin haske. A game da abin da ya shafi bakoncin haure, tuni muna da 'yan gudun hijira da suka fito daga wani waje misalin Burkina Faso inda muke da kashi goma cikin ɗari na mutanen da suka baro su na asali suka koma a wasu yankuna a cikin ƙasar tasu. Binciken zai kai ga yin nazari mai zurfi domin ganin yadda za a kula da waɗannan batutuwan. Sauyin yanayi, ku duba ku ga yadda tsananin zafi ke yin tasiri a kan al'umma. Adadin mutane masu yawan shekaru da ke mutuwa ya hau sosai. Wannan abu kaɗan ne da ke nuna tasirin sauyin yanayi da ke faruwa waɗanda kullum suke taɓarɓarar da muhallinmu kenan dole sai mun yi aiki tare da la'akari da waɗannan abubuwa domin ganin yadda za mu ci gaba da inganta harkokin noma kiwo da kuma kamun kifi batun ciyarwa mutane nawa ke fuskantar matsalar abinci a yau kenan batutuwa ne masu matuƙar muhimmanci da ya kamata a yi nazari mai zurfi a game da su. Al'ummar birnin Alit da ke cikin yankin jihar Agres a kwanakin nan suna fuskantar tsananin zafi wanda ba su saba jin irinsa ba. Gungu Muhammad Dantanin ya tattauna da waɗansu mazauna birnin na Alit ga abin da suke shaida masa. game da wannan zahi da ake cikin garin Arli. Yanzu mai ruwa ba zai sida maka ruwa ba kasa da dala arba'in sai dai sama da haka na. Muna da famfuna amma fanfunan ba su yi mana amfanin komi ba ga zahi ya yi yawa. Katar banki yanzu lokacin nan ne an yi zahi amma gaskiya bai kai wanga ba. Zahi kwanakin ga sai dai mu ce alhamdulillah amma ga bako wanda bai san gari zai iya zama ma wani al'amari daga cikin jikin shi ko kuma lahiyar shi. Allah dai kawo mu sauki al'amarin. Wallahi gaba da wannan zahin balantana mu 'yan yan gaskiya muna jin wuya wallahi babu daɗi. Rabona na dai da wannan mugun zahin dai in ji shi dai kau kau kau zuwa shekara hudu wajen zuwa shekara biyar raban mu da shi dai ga zahi yawa ga babu ruwa a dama dama wutar dai yanzu da sauki Majalisar dattawa na ƙungiyar Sediyawo sun nuna fargabarsu a game da matakin ƙasashen Burkina Faso, Mali da kuma Nijar na ficewa daga ƙungiyar Sediyawo. Sun bayyana haka ne a ƙarshen wannan sati a wani taro da suka kira a Abidjan na ƙasar Cote Mambobin majalisar dattawan sun yi kira ga ƙasashen uku da su sake tunani domin dawo a cikin ƙungiyar. A ranar 25 ga watan Abril ne aka kawo ƙarshen wata gasar wasa ƙwaƙwalwa da ake kira Scrabble. An gudanar da wasan ne a Buwake na ƙasar Cote d'Ivoire. Nijar ta halarci wasan kuma ta samu nasarar cin kofi biyu na tagulla a cewar Mansur Adamu, sakataren ƙungiyar masu wasan Scrabble na ƙasar Nijar a hirarsa da Salamatu Kadri. Wasan Scrabble ana yin sa ta hanyoyi da dama akwai wasan da ake kira salon da akwai salon elite akwai kuma salon blitz akwai kuma salon pair salon elite ko zababbe shine wanda ya fi karbuwa a wannan bangare na farko dan kasar Cote d'Ivoire ne mai bi masa dan kasar Senegal sannan na uku dan Niger ne Abdurrahman Musa alias Hamane da aka fi sani da Kitandon a bangaren salon pair wasa ce ta mutum biyu nan ma wasan farko na mutum biyu yan kasar Cote d'Ivoire ne, masu bi musu kuma 'yan kasar Cote d'Ivoire ne, na uku su ne na Nijar da ke kunshe da Abdurrahman Musa da kuma Abdulrazak Muhammad. Lambobin yabo goma sha biyu ne an kararraba, Nijar ta samu lambobin tagulla guda biyu. Wasu shahararrun matasa na yankin jihar Zandar sun shirya wata gasar kaɗe-kaɗe da musamman wake-wake da ake kira zakaran da magaram. wannan ne karo na farko da suka shirya irin wannan gasar da zumar bunƙasa kaɗe-kaɗe na zamani wanda mawaƙi ali a cibili wanda ya shahara da aka san shi a yankin shine ya shirya taron ga kuma abin da yake shaidawa Ali Keta. To shi dai wannan kwamfula da muka shiryo mun shiryo ta ne a nan da magana saboda mu kama ma ƴan uwanmu abokan mu yara da suke harkar music wanda yau mun fuskanta kowa na su yi waka. to kowa na su waka tana da ka'idodi wani yin waka tashi a wurin aljihun take tsayawa ko a cikin sallar shi to yi muka ce bari mu yi kokarin saboda mu mu sa su a san su a duniya to yi muka ce musu yanzu kowa dauki bidiyon shi kowa shi guda ya sa saman yanar gizo sannan ya rika mana kaftu da kare ya dan aiko mana a wannan satin mutane da suka yi mishi like to mun gama wannan duka sai mu gani mu zaɓi mutum goma mutum goma nan za su yi final ran za su yi final mutum ya shiga waka studio ya waka a sa shi efe a da dokumen a yi muka ce a'a za ku nan za a sama kiɗa ko kuma ka kiɗan ka kai wakar ka shi ne ke cin malabi dan mu gane eh, sai kana da nivo ko baka da nivo to baka da nivo kuma yi mu gani ya kamata mi mu tallafa maka na sabu ka samu nivo To yanzu kuwa a rahotonmu na musamman a yau zai mayar da hankali ne a kan matsalar rashin ruwa a zandar lamarin da yanzu haka yake ƙara ta'azzara a daidai wannan lokaci na tsananin zafi ko a satin da ya gabata an tafka muhawara a game da wannan batun na ruwan sha shin ko miye musababin matsalar ruwa ga fasarar rahoton Ali Keta da Rahilatu Sumana. jihar zandar na fuskantar matsalar ruwa lamarin da ba yau ya samo asali ba dr abdu himadu masanin ilimin ruwa kana malami mai koyarwa a jami'ar zandar ya yi karin haske matsalar ruwa a zandar na da nasaba musamman ma da yanayin shimfiɗar ƙasa da ke da tauri da duwatsu a yankin kuma wannan yanayi na da fiye da ɗaruruwan miliyoyin shekaru sannan kuma akwai ƙarin dalilai kamar ƙaruwar al'umma da wasu dalilai na sauyin yanayi kamar yadda kuka sani a yau sauyin yanayi ya sa A ba a samun ruwa kamar a da haka kuma sauyin yanayi na kawo raguwar ruwan karkashin ƙasa sannan kuma akwai gurbatar yanayi lalacewar ingancin ruwa amma kuma a yankunan duwatsu matsalar ta fi kasancewa da sinadarin nitrata a cewar kungiyar oms bai kamata ya wuce miligram hamsin ba ga kowane lita amma abun bakin ciki a yankunan duwatsu na da magaram akwai tashoshin ruwa na furashi da suka yi rijistan har zuwa miligram 900 a cikin lita guda falit. Duk da haka akwai matakai da ake iya ɗauka a cewar masanin ilimin ruwa. Game da abin da ya shafi matakan da ya kamata a ɗauka, abin da zai iya ce muku ya kamata a samu niyya ta siyasa. Cikin yankuna akwai albarkatu da yawa na ruwa, musamman ma a arewaci kuna da shimfiɗar ruwa a Madiyan da ke shafar jihar Tano da na Taketa. Cikin wannan yanki kuna da albarkatun ruwa ana iya zuba jari cikin waɗannan yankuna domin aikata su domin wata mafita mai karko game da matsalar ruwa ko ga matsalar zandara kuna iya zuwa wani wuri misalin kuna iya zuwa dakar ruwa suna da wuraren tattara su na tsawon ɗaruruwan kilomita me yasa ba za a yin su ba a nijar don haka dole sai da niyya ta siyasa domin wurin matsalar ruwa har abada a zandar a halin yanzu birnin zandar na samun ruwa ne daga wasu cibiyoyin tattara ruwan sai dai kash ba su iya biyan bukatun mazauna birnin da yawan su ya kai dubu ɗari biyar tashoshin tattara bangaren ruwa guda uku ne da suke baiwa birnin zandarwa akwai gogo mashiya arunguza da kuma ganaram idan aka yi jimillar waɗannan ruwa su ne suke wuce milimita cuba dubu ishirin da biyu alhali kuma bukatu za su zuwa dubu talatin da biyu kenan akwai wani gibi na dubu goma na mita cube kamata a zuba jari domin janyo ruwan ƙarƙashin ƙasa na yankin al'ummar zandar dai za ta haƙura da wannan matsalar ruwa da take fuskanta kafin a samu mafita To madalla masu sauraron studio Kalangu da wannan rahoton muka zo ƙarshen labarinmu nake cewa da ku a kasance lafiya. Studio Kalangu. A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alƙawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin muhaɗu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.